barka ka barka ka ya maulana sallama ma dukkanin yan uwa da suke bibiyan wannan shafi a daidai wannan lokaci masha Allah muna muna godiya muna jin ka eh, sarki zaki da kake jagorantar wannan shiri na'am na'am ya maulana shirin ina duba wayana kawai sai naga ana gabatar da shirin ya ban dariya sosai dalili shine <laughs> hmm. wato hausa suna cewa abu mai sauki cire wando ta ka hmm. duk wanda ya duba da wannan matsala na tattaunawa game da batun mukabala wato tun farko abu ne wanda yake a bayyane yake wannan ya nuna wato wannan abun kunya ne hmm. wa duniyar wasabiya baki daya Yanzu abin da ya sa shi ne malamin da za su ce wai zai kara ya tattauna a fagen ilimi amma bai iya karanta baki ya ja daidai ba. Hmm. kuma wannan iyakan mukabalan nan sakon da ta yi nuni kawai shine sharadin nan Sheikh Shatima radiyallahu anhu babban malami ne wanda duniya ta shaida malami ne wanda yana da littattafai akalla wanda ya rubuta na musulunci sama da kusan littafi dari daga ciki akwai manya-manyan littattafai wanda ya sharhi ma irinsu muktasar da makamantansu wannan banda abin da ya rubuta na intajat banda in kuma an zo ga maganan waye shi kai asalin kansa da abin da ya dauka na ilimi karatun da ya kawai na shekara sha hudu har yau musa iso in zai zauna zai koya na shekara goma sha biyar hmm. zai shi koya na shekara sha biyar tunda tun yana kananin shekaru bai kai goma bai haddace alkur'ani haddace ta kai ga an tabbatar shi ko musa yusuf har yau in yana kallon alkur'ani bai karanta ta daidai shi dr shatima kenan sosai sosai mm. ai abin da ya sa yana bai kai shekara goma bai sauke alkurani ya haddace ba ya haddace alkurani wanda maganan kuma ana maganan kai ka san ko balarabi ne ka ji larabcin sa da aka san wake magana mm. amma Musa Yusuf abin ban tausayi shine ni abin da ke ban dariya shine ya san cewa shi ba malami bane ya san cewa ba da sa'ansa yake so yi magana ba iyakan abin da ke nuna wa duniya wanda suke da ilimi hatta yan uwansa sun san cewa neman suna ne kawai take jan shi shi dai ya san ba zai yadda ya zo a yi zama ba to yaya zai iya nemi wani wajen da zai fake sai ya ce to shi ba zai yadda biya wannan karatun ba ni ko ina kitar zan hala yanzu haka ana mai wasali ana mai fassara to illar ɗaya ce ne ya je ne ya tunkari teku da yasa dalili shine eh. Dr. Shatima Almiskin abinda yan uwa da yawa ba sani ba ba fa wai malami ne na sa'o'in yara wanda suke da rawan kai ba a'a tun zamanin su Jafar yake gwagwarmaya da su in sun ji an ce gashi nan kaucewa suke a wajen ya tura su sani rijiyar lemo dukkanin su sun gudu zama da shi sun gudu ne ba wai maganan ba kamar yadda wasu suke cewa to ai ga Musa Yusuf ya zo su Musa Yusuf ya zo Musa Yusuf ya zo ai Musa Yusuf Musa Yusuf da ya zo yana nuna cewa ma'ana ya fi malaman sa ne ilimi kamar yadda wasu ke cewa to ai gashi yanzu ya zo ah, Muhammad Yusuf ya an kure shi eh, ah. shi hala Musa Yusuf ya zo ya fi Muhammad Yusuf misali ah, akrama kallah assalamu alaikum shek ya hakuri na fahimci abin da kake kake nufi amma ya hakuri da mu bashi malantar saboda kaga da Bala Ali ya zo kuma Dr. Shatima ya bashi Dr. Shatima yana kira Shehu Shatima. Ah, eh, ya hakuri, ya hakuri. Ni ba ni san ba ni bukatar ya ce malami, ni ma ba ya ce malami a gaban ka. Na sani. Ya hakuri ka bar ni da. Ya hakuri. Eh eh na sani, na sani. Ya hakuri. Na'am. Afwan, afwan. Mm. Abin da nake nufi ne. shi da ya zamto shi da ya zo wajen da yake cewa zai zauna a tattauna da shi misali. wa'annan gazzan gazzan manyan su wanda su ne overtop wanda sun ke saman izala ga baki daya sun san waye shakkatima sun gudu dalilin wannan ita kanta wannan abun tambaya aka yi wa ma bai san sa ba kwata kwata bai san sa ba bai san waye shi ba bai ji sa ba duk wanda ya ga abin ya ji tambaya aka masa amma hikimar ubangiji dan ya nuna wa shaddin wane ne yake son ya zama da shi ya gabatar da karatu shi kuma da ke ya iya bayani ya je ya dauka ya je shafinsa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ka tabbatar da istihara sai ya ce a'a waye ne yake tambaya aka ce masa malami ne a isa sai ce to ya dauko shafin ya karanta wannan na nan a karatunsa na farko ɗin da ake yankewa ɗin na nan ya ce ya ɗauko shafin ya karanta ya nuna cewa bai je makarantar ibn taymiya ba da ya shigo department of kaza faculty of kaza wanda shi ka saka a wannan shafin tun a nan karatun farko na saka sharadi amma da ita ya ɗauko littafin ya karanta babi kaza a nan zai ga yanda ake kallo din yanda ake kaza yanda ake kaza idan ya biya to ku kawo min shi da gaggawa ina neman shi tunda ya ce zuwa da ni ya ɗauko shi ya karanta ku ɗauko shi da gaggawa ya zo mutumin da ya zo gaban wato mu dai in ya tsaya gaban mu kowa ya je da kyarwa da burgesa ana maganin ya zo gaban mu ya ja baki kowa ya ga yadda ke jansa a nan shafin muka zo yana karanta bismillahir rahmanir rahim a nan shafin to eh na'am Na'am Sheikh. Eh, eh, eh Sheikh. Yazo yana karanta cewa alhamdulillahi nasur sunna. Sheikh ya kuri kamar zamu sauka kan topic ya kuri Sheikh ya kuri. Ya kuri ya kuri na fahimce ka da mu saura kan ah, maganar tattaunawa wannan ya kuri. To ai akan tattaunawar ne. Eh eh na kamar zamu sauka kan topic ya kuri. Bai yasa yake kin tattaunawar shine hmm. ba ku kufi in tattaunawar bace. Ba hmm. kufi in ta baje kwata-kwata. A nan shafin ya zo na da Sheikh Munir. wanda har yau ana bin shi bashi a nan shafin ya zo akan baitoti guda hudu kacal zai ja wanda abokin mu shek da ya zo a nan shafin sai dai mai gyara goma sha ɗaya a gabansa ya gagara ya gyara Shek ya kuri mu tsaya kan topic ya kuri ya kuri. in zama da Dr. Shatima Albiski. Eh, eh mu eh, mu tsaya kan batun na Dr. Shatima ya kuri. Eh mu tsaya kan na Dr. Shatima. in ya isa in ya isa ba kufi in zama da Dr. Shittim Al-Miskin bane yasa ba zai cika sharuɗa ba amma in ya isa ya dauki shafin ya biya kuma in ya biya wannan shafin abu ɗaya ne za a zo da shafin a nuna ta ba duniya mu saurare ta mu jita mu za mu sa masa hannu sannan mu tura shi wajen shek mudir ya biya bashin da har yau neman sa yake a wannan shafin wanda ya kamata wannan abin har yau wannan shafin rasulun amin ta kwakulo shi duk inda ya je wanda sharaɗi aka yi na cewa sai an yi zaman nan har yau ya gagar ya je zauna to na menene girma kuma da zai cewa yana hankoran irin wa'inda ana musu kallon hujja ce a musulunci wanda mahaddacin qur'ani ne Buhari, muslim kai kuma ko arba'un hadis in zaka ja sai ka yi gargar to amma shek eh, ina eh, na fahimci haka ina jinka ina very good very good shek kana ganin wannan zama wuri biyu ne abu biyu ne kawai zai sa a yi wannan zama Dr. Shatima ya amsa kira. Haka shi ma Malam Musa shi ma ya amsa kira. To har suka amsa kira, Dr. Shatima ya sa sharaɗi. Shi ma Malam Musa shi ma ya sa sharaɗi. Dr. Shatima shi shine wai Malam Musa ya fito zai karanta. Malam Musa kuma ya ce wai a'a ai haka ba taba yi ba. Saboda lalle in da a zama, in dai zama za a yi to ya kamata filin dagan ya kamata ya kawo maganar da ake tugumansa ya karanta. to amma a ce wai ya karanta sannan ya zo bayan ya zo a yi zaman in ji shi wai ba ta ba shi ma sharaɗin shi to kana gani wai malluma bin nan shi ɗaya ya sauka kan sharaɗinsa sa'annan a samu a yi wannan zama to amma kai kana ganin cewa a ɓangaren Shatima Dr. Shatima zai janye wannan sharaɗin da shi ma ya saka saboda Malam Ali da ya zo ya nuna cewa a bima na farko ka duba kan da eh, Dr. Shatima ya zauna da Malam Yusuf yana da courage irin zaman da ya yi sannan kuma da ya ce aje a kamo masa malam musa ya yi magana ne guda a gabansa ya gagara ya gyara Shek ya kuri mu tsaya kan topic ya kuri ya kuri. in zama da Dr. Shatima eh, eh mu tsaya eh, mu tsaya kan batun na Dr. Shatima ya kuri. Eh mu tsaya kan na Dr. Shatima. in ya isa in ya isa ba kufi in zama da Dr. Shittim Al-Miskin bane yasa ba zai cika sharuɗa ba amma in ya isa ya dauki shafin ya biya kuma in ya biya wannan shafin abu ɗaya ne za a zo da shafin a nuna ta ba duniya mu saurare ta mu jita mu za mu sa masa hannu sannan mu tura shi wajen shek mudir ya biya bashin da har yau neman sa yake a wannan shafin wanda ya kamata wannan abin har yau wannan shafin rasulun abin ta kwakulo shi duk inda ya je wanda sharaɗi aka yi na cewa sai an yi zaman nan har yau ya gagar ya je zauna to na menene girma kuma da zai cewa yana hankoran irin wa'inda ana musu kallon hujja ce a musulunci wanda mahaddacin qur'ani ne bukhari muslim kai kuma ko arba'un hadis in zaka ja sai ka yi gargar to amma shek eh, ina eh, na fahimci haka ina jinka ina very good very good shek shek kana ganin wannan zama wuri biyu ne abu biyu ne kawai zai sa ai wannan zama Dr. Shatima ya amsa kira. Haka shi ma Malam Musa shi ma ya amsa kira. To har suka amsa kira, Dr. Shatima ya sa sharadi. Shi ma Malam Musa shi ma ya sa sharadi. Dr. Shatima shi shine wai Malam Musa ya fito ya karanta. Malam Musa kuma ya ce wai a'a ai haka ba taba yi ba. Saboda lalle in da a yi zama, in zama za a yi to ya kamata filin dagan ya kamata ya kawo maganar da ake tugumansa ya karanta. to amma a ce wai ya karanta sannan ya zo bayan ya zo a yi zaman in ji shi wai ba ta bai shi ma sharaɗin shi to kana gani wai malluma bin nan shi ɗaya ya sauka kan sharaɗinsa sa'annan a samu a yi wannan zama to amma kai kana ganin cewa a ɓangaren shatima dr shatima zai janye wannan sharaɗin da shi ma ya saka saboda malam ali da ya zo ya nuna cewa bima na farko ka duba kan da eh, dr shatima ya zauna da malam yusuf yana da courage irin zaman da ya yi sannan kuma da ya ce aje a kamo masa malam musa ya yi magana ne with courage to amma ya a nan kuma ake son shi an sa wannan sharadi ai gara da an janye wannan sharadi ai zaman amma ya ka gani na haka Na'am. Sarki? Na'am. Wato abinda nake so in faɗa shi ne. Eh. ai wato babu wajen alaka ne da kwatantawa shek mm. shatima mm. bai ma san wani ne yake magana ba na farko kenan kalmar sharaɗi ko a firamare ne in za a tattauna kamar yadda na ji ɗaya daga cikin uwa yana kwatanta misali wai jarabawa ba a saka wani doka kawai in an baka ji a ah, ai akwai instruction wanda dai ya je boko din ma akwai instruction akwai read the facet mm. abinda za a baka wanda da a ɗauko wanda za a baka a ce ka karanta tukunna dan a san cewa za ka ma iya ganewa kafin ka amsa tambaya dole sai ya yi ridin din fasit din nan hmm. ya karanta a saurara a gan wani irin mustawa yake kayi. Hmm. kafin nan tukunna a ce ya zo a yi wannan zama da shi to amma zama ne ma wanda wato kamar rijiya mai gaba dubu ne da kan fako na dutse hmm. babu wani misali wani alama na kwatance wanda suka kai bayani ma wa shakshakima ga wani ya yi magana akan ka ba su san mustawar wanda ya magana ne. mu na ce maka ganin eh, Malam Nasir don Allah Malam Nasir kana kaucewa kan topic ya hankuri ya hankuri na fahimce ka. To menene topic ɗin ku da ki menene topic? Eh uh, topic shine na zaman batun sharadin da aka saka. Ah cewa Dr. Sima wai she Allah yana cewa al-muslimuna ala shurudihim sarki zaki. Na'am. Al-muslimuna hmm. ala shurudihim. Na'am. Musulmai suna kan sharadin Haka. sharadin nan na farko shine ya yi giwan cewa zai zauna da Dr. Shatima. yi ya ce zan zauna da Dr. Shatima. O shi ya fara cewa zai zauna da Dr. Shatima. Shi ne ya faɗa haka. Ok. Shi yana gabatar da karatu mm. wanda Sani Rijiyar Lemo ya gudu a karatun. Mm. Wanda shi da kansa sai zo ya tari karatun ya ce zai zauna. Mm. Wanda yana nuna kafsu wanda suka je suka ce an wakilto shi, zawon Allah ta wakilta shi zai zo ya zauna. Mm. sai ce to tun da yana son zama ga shi nan ya biya shafi kawai a wuce wajen to wai na menene kake tsoron karanta larabci na menene yanzu wannan da an ce mukabalan da larabci za a yi kuma da yake kenan idan an ce da larabci za a yi mukabalan nan ya kenan mm. kaga kawai ka biya shafi kauri ya zama tashin hankali shi yasa nake nake kwatanta abin da abin da ya gabata a nan shafi wannan ba abu ne wanda ya buya ba karatu ne a wannan shafin ya kamata a ɗauko a buga mana karatun nan a nan shafin dai an zo da karatu akan kan Ibrahim har yau an daina karatun nan saboda me yasa kawai karatun jan bakin ba zai yi ba to ya za a iya dauko wannan shafin yanzu ya karanta ni abin da nake so faɗa maka shi sharaɗin da ya zo ya kawo hmm. abu ɗaya ne yasa ya kawo wannan sharaɗin ya san ba zai iya jan bakin ba shi hmm. sa shi kuma sai ce sai an je wajen sarki zaki ka kula da abu daya sarki hmm. zaki kana sauraron eh ina sauraron, amma shan yana nufin cewa wai abin da zai zo ya karanta nan shi no ne sharadin da aka saka masa in ya zo wurin filin dagan shi ne abin da kuma za a tattauna kai ta yaya zai iya tattauna ta yaya zai iya karanta a filin dagan mu a gaban mu ma bai iya karanta ba abinda nake ga maka kenan sarki zaki ai wannan kaki da shi ba abin abinda nake so sanar da kai shine wato ba yanda za a yi kawai a zo za a yi tafiya kai a zo kowa ya zo da passport din shi da shiga jirgi masu jirgi ba su san da kai ba sai ka ce ai ka biya passport sai sai na naka sai ka zo da shi ka nuna tukunna sai abin ka wuce ka je ka shiga jirgi amma abin da nake so in sanar da kai sarki zaki na karshe shi ne okay shi wannan zamantakewar da ake cewa za a tattauna za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza na'am tun yanzu tun yanzu kana gani irin zage-zage ya biya din yanzu ya yi zama ya fi zama goma sha uku ya yi zama ya fi zama goma sha uku zama sama da goma sha uku nan da ya yi yau ya fito gobe ya fito a yanke ai ai inda yana son zaman da ya yadda da kansa da tuntun ya biya shafin an wuce wajen yau kwana nawa ne sarki zaki hmm. kwana nawa ne Ok, wato wato ba za a yi zaman ba she ya yi ya cika wannan sharaɗin kenan ah, to ai abin da ya sa bayan da za a san mustawar maganar da yake yi shin ma ya san ibn tabiyan kafin ya zo ai magana kan shi hmm. a ce shafi kawai ka gagara karantawa kawai don jan larabcin ka ja larabci ka ja bakin ka fassara ka ja larabci ka ja bakin ka fassara kawai fa abin da aka ce kenan amma akan wannan yau kwana nawa kwana nawa kuma ka sani cewa sarki zaki ka fahimce ni hmm. wannan zama da za a yi hmm. tana hannunmu ne na'am tana hannunmu ne hmm. saboda mu ne muka san shi dokta bai san shi ba abin da ya sa muka sa ido ma wannan zaman shi ne mun zaci cewa zai yi wani kokari ya zauna ya iya biya wannan shafin sai mu ce to alhamdulillah ko yaya ne da a tsamo wasu amma tun yanzu kana ganin zage-zagen da yake ta yi dakta ma bai ma san shi ba bai san ma ya yake ba amma zage-zage hadda zabo al'ashir alkaza zan yi kaza zan yi kaza ba haka ake yi ba Ok, shekara gani zage-zagen yana iya zai iya hana zaman ko zage-zage ko. Wato ya za a yi zage-zage za a zauna a yi? A sam sam sam. Ai ba ta ce aka zo ba sarki zage shafin ka ba tasha ba ce. Insha Allah ba insha Allah ba za an duba ba za a yi zage-zage ban Allah ya da in ma an yi ba za a yi zage-zage ba insha Allah ka gani in aka annabi ne fa rasulun aminun hmm. amma a ana ta zage zage yanzu da ranan inda zan sauko da audio da abubuwan da ya dinga yi wala dan doko maka zagi kala kala har da tutal kazzabi al'ashir duk yana yi ne domin yanda za a yi a fusatar da abin a mai da shi zagi to shi shek ba ruwansa da wannan zage zagen kawai biya tafin zaka yi kuma in ya biya mu za mu yi makin <laughs> to masha Allah masha Allah mun gode mun gode za a yi zama da shi kawai aka haife shi Allah ce muke mu masha Allah mun gode mun gode jama'a za mu ɗauki kira biyu ku yi hakuri saboda lokacin mu na zaman karatu ya kai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola eh kola da ba mai rita. Mai yana